Assalamu alaikum sunana Alimu jarumi marubuci kuma director a ah, sannan ah, zance na ɗan taɓa kaɗan amma a baya. A mai bakin magana a yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana. Well actually um, magana zan yi a kan a kuma bakin magana yau mu ne da magana a kansa ba shi da magana concept din a kuma ne bakin magana wadda hanyar yake yi a concept ne wadda gaskiya farko lokacin da fara gani abin ya bani mamaki da farko na ɗauka wa ba shi ne na ɗauka ba ma na ba ne, ko dan wani ƙasa ne kamar su Ghana ko Gambia ko wani abu haka amma wata ran sai Allah ya sa na ganshi kuma da na ganshi muka zanta haka sai na gane cewa bahaushe ne kuma mutum kano abin da ya burge ni game da concept da ta shi ne kusan mutane da yawa sun shigo masana'antar nan ta entertainment sukan so su ɗauki ɓangaren yin fim ko kuma hip hop mainstream waka da sauransu amma shi sai ɗan wani abu na faɗakar da al'umma ta hanyar wato rapping na da to faɗakar da al'umma kuma ba wai ga abu ɗaya ba abu daban-daban in ya ɗau abu ɗaya a wannan episode ɗin shi zai gama sake eh, da da a episode ya fi da ya tattauna wani abin ya bayyana sosai saboda um, rayuwar gaba ɗaya is dynamic wato tana zagayawa ne su kuma rayuwa tana zagayawa al'amura na faruwa banda wanda suka fara bayar da mutum da asirin su akwai na gaba wanda su faru so automatically kaga kenan ba zai rasa content ba wato abin da zai yi magana a kai tunda abubuwa na faruwa kai a kai a rayuwa that's it um, abu na biyu kuma na taɓa tambaye shi na ce ka iya hausa amma wani mai sa ka mai da hausa kaka sai ce style ɗinsa ne da kuma ah, pattern ɗinsa ne kuma hakan ya yi kyau dalilin ku shi ne ah, duk wanda ya saurara zai gane saƙon saurin amfani kalmomi ah, mafi sauƙi wanda mutum zai fahimce su su kaga style ɗinsa ya zama haka hakan ya yi kyau kwarai da gaske kuma abin da zan ce shine akan samu balancing a yadda ke son sabonsa misali akwai wani particular episode a kan 'ya'yan da ake rikewa da kuma iyayen da ke rike 'ya'yan um, da farko da fara magana sai nake ta tunani ah, a yayin na ta magana yana ta magana akan 'ya'yan irin abun da ake musu na zalunci da rashin da sauransu daga baya kuma sai ya koma su ma 'ya'yan su sani su ma nauyi yara ta yi su idan ana rike ka a gida ya kamata kai ma kuma ka zama wato nutsatsi ne kar kai tunanin cewa za ka samu wannan damar kawai kai abin da ranka ya dama ka ce ko a nuna masu ko na abu so wannan ya nuna cewa mai isa da saƙon nan ya san me yake domin ya daki nan ya daki can kowa abin da ta shi. da ku nake matan da an bar ku da yaya wasu kaddara mutuwan aure ya sanya wasu kuma sun riga mu gidan gaskiya daya cikin biyun da ya faru ki shirya zai iya samun kiki fita ki bar yaya idan ki mutu me za ki gaya wa Allah cewara kyale kita kamar kina sallah ki sani hakki wani biya fitura Allah kafin lokaci ya kure maza ki tuba da Allah um, shawarwari kuma da zan ce zan bayar uh, eh, shi ne ban sani ba na ga in particular location ɗaya yake yin videos ɗin koyaushe shin concept ne wannan wanda ya ga cewa a guri kaza aka fara gani na yin abin nan a nan zan ci gaba da yi ko kuma a zai dinga canja birane wani lokacin yana da kyau a backdrop ɗin maybe a dinga ganin faruwar wasu al'amura misali yanzu ka ɗauko almajiri kana magana a kansa kana magana halin da yake shiga sakamakon rashin kulawa da sauransu a backdrop ɗin maybe a dinga ɗan ganin actions in wasu abubuwan ina ganin zai kara wa abin ah, drama saboda shi drama ko mai ɗanta sai yana jawo hankalin mutane wannan shi ne shawarar zan bayar kuma wannan season din kamar yadda ya ce ya so karshe ah, gaskiya aliyu ya yi kyau wani ya ya kudin sabulu kuma ina hopin cewa season din gaba zai fi a kuma bakin magana a yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana